to habiba ba mu albarkacin bakin ki wacce murna kishi da kiga an karrama ki a nan babban birnin washington dc gaskiya irin murnan da nake ji har yanzu ma dai ban hankali na bai kwanta ba sosai saboda ba abin da na taba sarai ina aiki na dai-dai ban taba saran zan iya samun irin wannan karramawan ba saboda gaskiya a yadda dai yake da kyau an karrama ni yau ya nuna min cewa akwai sauran aikin da za a yi mm-hmm. ya nuna min cewa dole dai mu karin neman me ya kamata a yi a ƙara bunƙasa irin wannan aikin don a tallafa eh, eh, eh, al'umma da mutanen duniya gabaki ɗaya mm-hmm. ga ganin ki kin yi tamma zaki ga Hillary Clinton ko abin ya baki mace da giganta <laughs> eh to da yake dai na san cewa tana cikin wayanda suka samo suka kafa wannan kungiyar Eh, abinda dai kuma da farko dai an dan gaya mana cewa kilan ta zo mhm. amma kilan ba za ta zo ba to sai kuma daga baya aka zo aka cire kujeranta aka ce ba za ta zo ba mhm. muka to hakura can kuma sai ga ta to sai duk muka ji daɗi saboda gaskiya ba mu san daga baya za ta iya karasowa ba me zaki cewa ga waɗanda su ma suna buƙatar su irin wannan aiki da ke gaskiya ni kamar nake ga mutane kullum zan ce ba abin da ka sa ranka za ka yi da zai tallafa wa mutanen duniya da zai ba wai zai ƙara ka gaba ba ne saboda dole in dai kana taimakawa mutum da katar jariya ne wani abin da zaka yi zaka ga kai kana ganin ai kai kai taimakawa kake abin da zai biyo bayan shi kai ma sai ka ji mamaki saboda haka ne na ganin ko me ka sa rai ko me kika sa rai in dai zaki yi ki yi kawai saboda Allah kuma ki yi saboda mutane saboda ko musulunci ma abin da yake koya mana kenan to ganin ki yanzu wannan kasar Amurka na an karama ki a Najeriya ma za a karama ki <laughs> to wannan dai ban san musu ba mhm. <laughs> amma dai wannan din ma ya yi min gaskiya aikin dai da yake gabana ma ya fi damuna wani kira gare ki ga mutane yan mata wanda su ma suna cikin irin wannan harkokin suna kama in yi ga in yi in yi ga in yi suna su taimaka ma mutane me suna jan kafa da baya gaskiya su je su yi kawai gaskiya a je a yi kawai kuma ina kira ga mata yara matasa mata in dai suna ganin abin ya zai musu wuya ba za su iya ci gaba ba ni ina tsaye na tsaya in dai zaki na zaki iya samu na ki neme ni ni ban damu ba zan iya zama da ke mu gyara mu taimaka miki a ga cewa ke makin kin taso yanzu kenan kina ce a tsaye kike a tsaye kike sake taimaka ma duk wani ke bukatar taimako ya kira ki in dai zaki iya hada shi da wannan mutane suka taimaka miki eh. haki isu a nan wajen wannan wurin saboda kaga da gaske abinda mutanen nan suke koya mana shine in ba za ka iya biyan mu ba ka biya ma wani ka biya ma wani so akan ce a turance i can never pay it back but i can pay it forward so I'm very willing in dai akwai matan da suke ganin akwai sun da gaske kuma suke yawancin wasu mutane kuma ga sun dazo kawai za su dame ka ne ai su kuɗi suke so ni ba kuɗi gare ni ba amma ina da son taimakawa mutane yawa To kun je Habiba Ali kenan daga nan birnin Washington DC wadda cibiyar Vital Voices ta karrama inda kuma manya-manyan uh, shugabannin mata sun halarci a wannan taron hadda matar tsohon shugaban kasar Amurka Hillary Clinton da kuma Nancy Pelosi ita ce Speaker of the House ta 'yan Democrat wadda kenan babban birnin Washington DC. To mun gode kwarai kuma Allah ya karaba ba da sa'a. Amin amin na gode.